بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى تركك سونن ubangijinka wanda yake madaukaki الذي خلق فسوى wanda ya halitta halitta sannan kuma daidaita ta wallazi qaddara fahada wanda ya kaddara abin da ya so shirye shi zuwa abin ya ga dama na alkhairi ko kuma sharri wallazi akhraja almar'i wanda ya fitar da makiyaya inda mutane wato su samu abincinsa daga nan dabbobi ma su samu nasu daga nan faj'alahu usa'a nahwi sanya wannan wato abin da ya fito na makiyayan nan ime shi wato busasshe tarkace wanda yake busasshe kuma ya zama baki salukuka fala tamsi annabi sallallahu alaihi wasallam da sannu za mu karantar da kai alqur'ani sannan abinda duk muka baka a cikin ba fa za ka manta shi ba illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so na ya zare shi daga cikin wato daga cikin kirjanka shine ta hanyar da ko ya mantar da kai karatunsa ko kuma ya zare hukuncin wannan ayar ko kuma ya janye ta kawo ta innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa lalle Allah ya san abin da yake na bayyane da abin da yake ake buya wal bas wal yasiruka lil yusri ya mu hore kai zuwa shari'a mai sauki hanyar musulunci kenan fa dhakkir in nafa'at dhikri ya sallallahu alaihi wasallam kai ta wa'azi al alqur'ani amma fa in wa'azin zai yi amfani an ce shi alaihi salatu wa salam. Mm. Allah ya gaya masa haka amma shi a haƙƙinsa ko wa'azi zai amfani ko ba zai bishi dole sai ya yi wa'azi eh waninsa ne ba zai yi wa'azi ba sai in ka san wa'azi zai amfani wa'azin da za ka yi haifar da rashin kwanciyar hankali ya haifar da mutuna to gara ma ba ka yi shi ba eh, in ba zai ka san ba zai amfani to kar ka yi mm-hmm. mm. sayallakar man ya kushe da sannan mai tsoron ubangiji zai wa'azanci da wannan wa'azi na haka wa ya ta jannabu haka shaƙe wanda yake mafi tsiyatuwa kuma zai nisanci wannan wa'azin ba zai ba da gaskiya da shi allazi yassala an-nar al-kubra wanda yake shiga cikin wuta mai girma thumma la mutu fiha wa la yahya sannan ya shiga cikin wutar lahiran nan ba zai mutu a cikin ta ba balle huta ba kuma zai rayu rayuwa da za ta dadda masa ba قد افلح من تزكى والله wanda ya tsarkaka da imani ya rabauta wa zakara isma rabbih fa salli ya sunan mahalicin sa sannan ya sallaci sallolin sa guda biyar a cikin lokutan su bar tusiruna al hayata dunya wannan nan ce Allah ya ce bari dai kuna fifita rayuwar duniya akan lahira wala akhiratu khairun wa lahira ce mafi alkhairi daga duniya ita ce mafi wanzuwa dan da ka samu na sakamakon lahira to baya karewa na duniya kuma karewa ne na'am inna إن هذا لفي الصحف الأولى والله wannan bayanin ya tabbata a cikin talifan farko da aka saukar da su kafin alqur'ani suhuf ibrahim wa musa kaddan nan annabi ibrahim da na annabi musa sallallahu alaihi wasallam